A barkan da dawowa cikin wannan sabon bidiyo namu na uku a cikin darasi na HTML da muke yi. A bidiyon da ya wuce mun yi bayani akan waɗannan tag ɗin, mun ce dukkan wani abu da za mu rubuta na HTML namu dole zai kasance a cikin HTML open tag nashi da kuma closing tag nashi. a mun faɗa da mun yi bayani akan abubuwa guda biyu da muke buƙata domin rubuta HTML akwai text editor da kuma me browser. Text editor shi ne misali kamar notepad, akwai su sublime suna nan da yawa su VS code, za mu zo mu sauke su amma dai yanzu za mu fara da notepad wanda shi ne yana zuwa a cikin kowane kwamfuta. A tag na gaba da muke buƙata Yanzu misali mu ɗauki ɗan Adam, mu ce ɗan Adam ne muke so mu ɗinka masa sai ɗin kaya tun daga sama har ƙasa. Idan muka ce mu fara ta sama, mu fara tun daga kan shi me za mu yi misali? A kai akwai hula, ɗan Adam za ka samu me akwai hula, akwai ɗan Adam za ka samu yana da kai, yana da jiki da kuma me ƙafa. To haka ma shi tag na gaba da muke buƙata akwai tag ɗin da muke ce masa head haka height wannan open nashi akwai kuma closing nashi misali mu ce akwai closing na head ɗin open tag da kuma closing a tsakanin wannan head ɗin muna da wani tag da muke ce masa title wato title na website namu. Yanzu dukkan wani a nan title ɗin yanzu misali bari mu rubuta shi sai mu save To ban ma yi bayani ba yaya ake saving ɗin file na HTML. Yadda ake saving ɗin file ɗin shi ne idan ka gama rubuta code na idan kana rubuta code naka a jikin notepad ka zo kan nan, nan kan file ka danna, sai ka zo nan saving sai ka danna shi, sai ka zaɓi location ɗin da kake so ka yi saving shi. Ni misali zan ce zan sa a kan desktop misali. So yanda ake saving ɗin HTML file, idan shi ne ana saving nashi na sa index dot htm. Index nan da na sa ba dole ba ne, za ka iya sa kowane suna. misali kowanne suna amma dai dole za ka sa dot dot ɗin nan da HTM ɗin nan saboda HTM extension ne na HTML ko za ka iya sa HTML ɗin za ka iya sa DL ɗin ma duka amma ka bar shi a HTM. To abun da ya sa na saka index shi ne ɗabi'a ce ta waɗanda suke ƙirƙiran website suna saka shi ne index Idan aka sa index duk inda mutum ya ziyarci website page da yake kai shi na farko shine ne index page. To wannan index ɗin shi ne na farko a website naka. Sai in danna me? Saving. To idan na danna saving kun gani na riga na yi saving shi To bari in je na buɗe, bari na buɗe shi. ta ganshi shi nan a nan. kuma shi ya zo da alama mai browser wannan shi ne index da muka sa shi shebur sai na buɗe shi haka duk da cewa na yi rubutu amma ga shi mai ya zama fari fari kun ga san wannan duk da cewa dai na yi rubutu ga shi nan ya zama mai ya zama fari to saboda ban rubuta mai, ban yi rubutun komai a ciki ba yanzu misali a nan ai na sa title a nan na sa title a nan na sa me title to title ɗin da na sa a nan sai ce me kun gani ga suna nan wannan ɗin ya fito index dot htm to title idan na ce title ɗin nan wato rubutun da zai fito min a saman browser maimakon wannan htm ɗin da yake nuna min sunan file yanzu misali in sa saman in sa saman browser sai na shigo file sai in danna me kan save ko kuma in danna control S zai saving. Don idan nayi saving nashi sai in zo jikin browser sai na yi me sai na yi refresh nata na yi reload ɗin page ɗin. Ka gani? Nan ya canza maimakon index.html ya dawo saman browser. To wannan shi ake cewa title. Abun da na rubuta a title ɗin nan nashi zai fito. Kun gani? Wannan yanzu da zan ƙara in ce Wannan samun browser ne yanzu misali sai in danna control S ko kuma ka shiga cikin nan ka danna me save idan ka yi reload nashi ka gani wannan browser ne to wannan shine ne title kuma title a cikin me head yake zuwa to bayan head kaman yanda na faɗa bayan kai a jikin ɗan adam muna da gangar jiki wato body so muna da tag da ake ce masa body, body tag open and closing tag na body. To, idan na ce body ina nufin me? Ina nufin nan, wannan shi ne body, wannan farin jikin browser ɗin nan gaba ɗayansa shi ne body na browser, shi ne body ɗin. Daga nan zuwa nan shi ne body ɗin. duk yanzu duk abin da za mu rubuta kenan a cikin bodi za mu rubuta tunda a nan muke so mu gan shi a cikin farin nan idan kun ga dole sai mu rubuta a bodi idan a head ne kun ga head iya nan yake ɗauka saman browser ne shi ne kai kenan nan kuma bodi ne cikin browser duk abin da za mu rubuta za mu rubuta shi ne me a cikin bodi misali muna da tag da yawa muna da muna da heading like heading tag misali bari in saka wani heading da muke ce mata H1, heading 1 kenan. Misali in ce heading 1 ne wannan. Ina so in ba mu misali ne domin mu ga ka ga na buɗe shi na rufe shi heading 1 don sai in zo kan nan file ɗin sai in danna me sai in danna save sai in zo na reload kun gani heading ya fito a nan. ya fito me a jikin body bai fito a me ba bai fito a title ba bai fito a saman body ba saboda me saboda a jikin body da abunda zamuyi nan gaba a jikin body zamuyi wannan shi ne Yanzu misali in da zan canza wannan nashi test ɗin jikin H 1 ɗin na rubuta haka na danna control S yi saving nazo nan nayi replace kun gani ya dawo facebook. So haka abin yake. Nan duk abin da za mu rubuta yanzu za mu rubuta shi ne me a cikin body namu. Wannan shi ne. Insha Allahu a videos namu na gaba za mu yi bayani a kan headings da sauran tag. Ku ci da bibiyan mu, mun gode.